فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء فصل wannan fasali ne fil ihtilafi akan sabanin da an kai fi shiwari watan ga kayan ɗaki ko kuma fi shawari akan kayan ɗaki almuradi wa'an an kai baitul bina'i gidan bina'i gidan mata gidan kayan dakin da za a kai dakin amarya gidan amarya to wannan kayan akwai sabanin da ka iya faruwa tsakanin su idan aka samu wannan sabanin ya za a yi wala abu in awrad wala abu in awrada baital wal abu in aurada baitu man bana wal abu in aurada baita man bana libinti hilbikiri shiwara liftina kama yadda i'aratan lima wa kama yadda i'aratan lima da ala naqadin ilaihi zada ila naqadin ilaihi sullima qawlu qawluhu bi ghairi bayyina wal qawlu bi gairi bayyina ma lam ya ba adalbina fauka sana wa in ya kumbi ma a ara ashada qabla duhuli falahu ma wajada wa fi siwal bikiri wa min gairi abi a bula kaulin duna ishadin obi wala ba mana ma a talafan malekatun le amuri ha haisu kutafat wal abu uba in aure da idan ya kai kaya baita gidan mambana wadda ya kasance aka yi bina'i da ita baita mambana ko watan baita dai baita ma'ulun fihi ne wal abu idan uba aure da kai kaya baita ai fi baiti fi baiti mambana watan gidan ɗiya ta wadda ya kasance shi mijin ya bina'i da ita wata mambana wanda ya bi na'ibi bintihi da da ɗaya shi albikir wanda kasance budurwa ce wannan sifa ce ga wata a baiti mambana bibintihi albikiri to mi ya kai can abin da kai shiwara ibtina'in kayan ɗaki irin kayan da aka kai na ɗaki gidan mace lokacin da mije bina'i da ita ana kai kujeri ana kai shimfiɗu ana kai a ainihin wasu kayayyaki da na masarufi duk abin da ake kira wa rubuta ulbaiti kamar da wannan faɗi a sahibul kamus ya ce abin da ake ce ma shiwaru musallasun ne ana cewa shiwarun ana cewa shawarun ana cewa kuma shiwarun shawarun shiwarun shiwarun mata ulbaiti kayan da aka cikin gida kaga yanzu idan kayakin da aka haɗawa a kai ma yarinya to idan uba kai su gidan mata gidan yatai bayan ya kai su gidan ɗaya ta yi sai ce cikin kayan nan akwai na aro to mu tahi wa kama yadda i to wa kama yadda i shi ƙara i'aratan ce fa aro ya bata wa kama yadda i i'aratan ya tsaye shi na cewa dukkanin abin da kai cikin gidan nan ya kai shi na da suna aro limaza da ala na naqadin ilai amma limaza daga abin da ya karu ila na naqadin zuwa ga kuɗi su lima ilaihi wanda bashi an yi sadaki dubu hamsin ya yi mata kaya na dubu tamanin sai ce to kayan dubu talatin aro ya bata kayan dubu hamsin su an nata nan ga abin da su gasuwa cikin gidanta ya yi ƙarfin sadakinta amma don haka ce watan alama za da alaihi sullima akan kan abin da ya karu akan abin da an ka basuwa gare shi alama za da alaihi sullima banda inda ya kasance mata kayan ɗaki daidai gwargwadon sadakinta an yi sadaki dubu hamsin ya yi kayan ɗaki dubu hamsin ya ce a ruwa bata wannan shari'a ba ta yadda an yi sadaki dubu hamsin ya yi mata kayan daki na dubu arba'in ya ce a ruwa bata wannan shari'a ba ta yadda sai dai maza da lima alaihi duk abin da karu akan abin da an ka bashi wannan shine ake magana a kai. to falqawlu nan kan qawluhu zance ne na bi ghairi ba sai da shaida ba amma fa amma nan ga wal qawlu qawluhu bi ghairi bayyina amma wal yaminu alaihi zai rance alama qaluhu ibnu habibin akan abin da ibnu habibin yace kauli ne aka ɗauka amma sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa abinda ni kai mata wanda ya gota masa dakin ta na bata ne a roba kyauta ne bata ba <coughs> malam ya dulba adal bina fawqa sana malam ya dul muddin ya kasance abin bai yi tsawo ba malam ya dul muddin watan shudi ne bai yi tsawo ba Ko sana fiye da shekara ba'adar bina'i bayan an kai ta in ya kasance shuɗin da ya yi ya yi shekara guda bai ce ko ƙala ba nan ba za a kabi kauli ne ba ya rintse ko zai rintse ba wa in ya kun bi ma a ara ashhada wa in ya kun in ya kasance kuma qad ashhada wa in ya kun bi ma a ara ashhada da duhuli wa in ya kun in ya kasance watan ashhada ya sanya shaida bi ma a ara da abin da ba su aro qabla duhuli gabanin duhuli nan kan falahu ma wajada tunda ya sanya shaidu gabanin duhuli ko kuma ba da duhuli bi qalilin ki an yi duhuli yau gobe sai ce to kayan nan haro ni bata su can kuma inda muka magana sai bayan shekara guda sannan ya magana nan kuma qabla duhuli tun gabanin yi ta ya ci to ku shaidi ga kaya nan nawa wanci kayan ɗaki amma kujerin gaba nata na bana ƴan uwarta ce na wata na ba nata bane don haka dukkanin kayan ɗaki ta na amma kuɗin ta basu isa kujeri ba na dai ƙara na yi mata kayan ɗaki kuɗin sadakin ta dubu hamsin ne na yi mata kayan ɗaki na dubu ɗari amma waɗanga kujeri na dubu ishirin na ƴar uwarta ne don hakan ga zan karɓo su gare ta kaga nan ga wa in ya kumbe ma ara ashada in ya kasance ya sanya shaida ga abin da ya ba su wa aro qabdul bina'i gabanin bina'i falahu ma wajada duk abin da ya samu wannan kenan na in ya asuka na sun bace kenan gaba ɗaya yayi hasara falahu kuma wajada wa fi siwal bikiri wa min gairi to nan kaga can abin da cewa tan can fi halbikiri. bikiri ga ɗaya ta wadda kasance budurwa ce wa fi siwal bikiri muna jin mafumi can budurwa ya ce to ya hidda na nan ga sannan ko can ya ce al'abu wa fi siwal bikiri in ya kasance ba budurwa ba ce wa fi gairi al'abi sannan kun ba uba ba ne ya kasance uwa ce ta yi irin wannan uwa ta kai wasu kayayyaki gidan ɗiyarta ko kuma wani wasiyi ya kai wasu kayayyaki gidan yatimiya nan dan ba uba ba ne an gane ko uwa ba uba ba ce sannan shi ma uba can ana magana akan budurwa nan kuma ana magana akan sayibin zawara to shi gairar abi budurwa ce ko zawara ce in ya kai wani abu ya ce abin da basuwa aro ya basuwa to shi wannan akwai hukunci ne gashi nan zuwa wafi siwal bikiri in ya kasance ba budurwa ba ce wafi gari abi ya kasance ba uba ba ne kamar uwa ko wasiyi ya ce to kabulu kaulin karɓa kauli ne duna ishadin ba tare da sanya shaida ba bi an shi idan uba ya kai wasu kayayyaki gidan ya ta amma da kasance zawara ce to nan ga in ya ce duk abin da annan aro ya bata can uba an ka ce ana gaskata shi amma ga ya ta da kasance budurwa ce in ba a kai shekara guda ba to in ya kasance zawara ce in bai sanya shaida ba a gaskata shi matsalan mu ta farko uba bai sanya shaida ba illai kawai ya yi kayan daki ya kayan daki ya kara akan gwargwadon sadakin da an ka bashi dai kara gwargwadon sadakin da an ka bashi ba a yi shekara guda ba yace aro ya bata to ana yarda da kauli ne nan ba sai ya rantse ba amma su maluma sun ce sai ya rantse an gane ku to amma wa fisuwar bikiri in ya kasance ba budurwa bace zawara ce wa fi garar abi ya kasance kuma tan ba ne bane qabulu qaulin karɓar zace ne duna ishadin ba tare da shaida ba obinan kan malum sun in uba ne ga zawara sai ya sanya shaida in wasiyi ne ga budurwa ko ga zawara sai ya sanya shaida in uwa ce ga budurwa ko ga zawara sai ta sanya shaida in ba haka nan ba ba za a karɓanta ba akan cewa abin da ta tsuga suwa cikin wannan gida na wannan yarinya ta sheshi shi akan aro wannan ba za a yi da wannan ba wala da mana fi siwa ma atlafat malikatun li amriha yace to wala da mana babu biya fi siwa ma atalafan malikatun duk wanda ya kasance ba malikatun da amri ha ba ce wala da ma na bawa biya gare ta can matsalar mu ta farko ita wanda ya kasance budurwa ce yace aro ya bata amma ita kuma laisan malikatun bi ha to ba ta biya hakanan kuma inda ya kasance ita uwa ta tuzgar da wani abu cikin gida na ainihin diyarta ko wasi ya tugar da wani abun da kasance ce aro ne to in ya kasance ba ainihin shiryayya ba ce ya kasance safihiya ce Abinda an ka bata aro wannan ba za ta biya ba in abin nan ya halaka shin ya halaka bai sababi ha o bai gani sababi ha ba za ta haka nan ita ma sayi sayyibun wanda kasance uba ta tugar da wani abu cikin gidanta in ya kasance malik tul amri ha ce abin da ta halaka za ta biya shi in ya kasance da sababi ta halaka shi amma in ba ba za ta biya ba ko kuma ya kasance an ka samu shaidu akan lalle hakika abin ga ya halaka bi sababin amma ga abin da ya halaka shi ba bi sababi ha ba wannan ba za ta biya ba to shi na ce wala damana babu biya fi siwa ma a atalfan malikatun abin da ya kasance ba malikatun a ta halaka shi ba amma in ya kasance malikatun ce atalafa ta halaka wani abu kuma abin nan ta san na aro ne amma haban da inda kasance malikatun li ta halaka wani abu wanda uba ya kawo cikin gidanta amma ba amma kuma ya halaka bai sababi ha da ta abin nan ya halaka kamar ya kawo da duma da ya kawo da duma aro ya bata ba kyauta ya bata ba ba ta cikin kayakin ta daki wannan da duma ɗin da ya kawo mata sai ya kasance ta wanke ta sai ta shanya ga katanga tana katanga wani ƙarawa ta hujja da duma ya waje da ta ka ganin wannan ta halaka bai sababi ha to in ba ta san ta aro ba ce babu biya amma in ta san ta aure ce biya ya hauta wala zamana fi siwa ma atalafar malikatul amriha al'ima ikitafat ikitafal ilma iqtafat sannan kuma tabbi al'ilma ilma ta san wannan abin na aruna ashe ana hukumi in bata san na aruna bane fa kaga wannan ba biya gare ta alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul hmm. ah, inda ibn habibin inda ibn habibin malam bari me kace wannan idan direba ya ki tsayawa aka samu mutuwar fasinja eh to fasin wanda ya mutu din shi da laifi to ya ce wai idan ba malam wai idan direba ya ki tsayawa aka samu mutuwar fasinja wace irin tsayawa ki aka samu mutuwar fasinja cewa ɗaya an ka yaƙi tsayawa eh o oh, lokacin sallah ya yi a tsaya a yi sallah bai tsaye an kai sallah ba to dama kun san akwai watan wanda an matafi shina da ka'idodi na tafiya ko in ya kasance zala alaihi rakiban shina tahi zala alaihi bi mahalin shina tahi wanda ya kasance rana ta gota ma wa huwa rakiban shina saman dabba shina niyyar sabka sai can kusan haɗuwar rana to ya samu shi jinkirin a zahar da al'asar har zuwa ƙarshen mutanen sunnan shi su in ya kasance kuma bayan faduwar rana na zai sabka wannan shi a zahar farkon lokacinta shi al'asar farkon lokacinta to ai da ma shari'a ta ba zabi ko zala alaihi rakiban wa huwa wa huwa wa huwa ala dabati zala alaihi rakiban alaban nuzula inda inda al-isfirari aw inda aw qabla al-ghurubi to nan a hiru zuhura lada waqatin tihamu ha wal asara adana ha sai shi jinkirin zahar, har zuwa ƙarshen muhutarinta. Muhutarinta na ƙara sai shi da asar hukun muhtarinta ita ko shi zahar ƙarshen muhutari, shi da asar hukun muhutari, ya sauka guda to kaga in haka shi ka nuhi shi yana da irin wannan fiqh hube da laihi na'am ana gado abin da ko ba in eh, akwai shaida uba ya ba ɗaya aro wannan abin cikin gado yake ba nata bane ana gadon abinda uba ba ɗaya ta aro muddin da ya kasance akwai shaidu akan haka hukuncin mijin da yana da mata amma zai son haihuwa sanadiyar haka yasa sun samu matsala da matarsa har mm-hmm. ya yi mata sai Allah malam muna da tambaya ni abubancin mijin da yana da mata amma bai son haihuwa sanadiyar haka yasa sun samu matsala da matarsa har ya mata sarki daya ya ce in ta samu wani miji sai aure mm. sauran kwana goma sha takwas da cika yadda sai ya ce ya kama aure ne mm. ita kuma ta ce ba ta koma mm. shi ne hukuncin wannan ba ah, ah, mijin da baya son haihuwa kuma kan haka har ya ce mi ba a da ciki ba ba da ciki cike ko watan bai son haihuwa kan haka ma har mata ta ya sake ta sake guda kila shi na son shi ba ta wasu ababa ma hutu da ciki kila ta ki yarda ko ko ababan da ka hana haihuwa ta ki yarda to wannan daidai na ta hana saboda mai ta kalilun nalli wa ta kadi'un nalli haramun karamta iyali haram na yanke iyali gaba ɗaya haram ne shari'a ta hana ta kalilun nazli shari'a ta hana karamtar da iyali wa ta un nazli da yanke iyali din gaba ɗaya yanke iyali gaba da karamta iyali haram ne ga shari'a don haka ga ita wata ta yi sawa ba don haka in ba shi so in ba ta so ko kuma in bai son tashi sake ta ta ta yi aure tunda ita na son haihuwa shi abin son haihuwa ita tana bukata haihuwa don haka ka ganin ta yi sawa ita na yadda na kin yadda shi ba ta wasu ababa waɗanda ka hana mata haihuwa sannan kuma da ce ya sake ta sake guda kuma ta yi kusan cika yadda ce ya kama aure shi to nan kama aure ya yi ga shari'a amma yadda kuma tana iya ƙarar shi akan cewa shi na cilasta mata shan wani abu wanda ka hana haihuwa don a yi magani akan wannan in ya yarda da ba ta dama ta ci gaba da haihuwa wannan kaga zama shi ɗore in ba ta yarda ba kaga wannan <clears throat> akwai dama na arba su saboda akwai idirari <clears throat> cikin idirari abinda na gani cikin fiqh sunna can kusan cikin babi na ya ce cikin babi na itiradi ce haka ma mutum wanda ya kasance bai haihuwa kenan ka gana shi shina haihuwa haihuwa abbai so to wanda bai haihuwa wasu maluma sun ce mata in ta yi kara akan haka na ana iya raba su in an tabbatar da bai haihuwa din ana iya raba su amma wannan ba fatawa ce ta malakiya ba na da gane shi kawai cikin fiƙi sunna don mu gama shi da wannan magana tashi shi san da cewa akwai idrari ciki yana cuta mata wanda kasance cutarsuwa tana kawo rabuwa tsakanin mata da miji ina eh eh a tun farkon sallah ta magariba shi na tambaya akan jam'i wanda aka yi tsakanin magariba da isha'i lokacin ruwa laitar matsari to irin wannan jam'in wai wani lokaci aka niya, shin ga lokacin sallar magariba aka niya, ko ko za a yi ga magariba a ga isha'i a tun lokacin farkon magariba za a yi jam'i za a yi tsakanin su za a yi jam'i tsakanin magariba da isha'i da wannan niya za a yi su alhamdulillah wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam